sai an magana su ce an je makarantar ma ba aikin yi amma kuma ƴaƴansu ba su aje su a gida sun ce ba aikin yi ba dan haƙƙar ku karatu suna ƙarar da rayuwansu domin su ba ƴaƴansu mafi kyan ilimi da yake dama ba abin da suka sani banda ƴaƴansu wannan hakika ce ba abin da suka sani in ka ga wani abu ya fita zuwa ga wani to abin da ya fita tilas ne amma ba abin da suka sa a gaba banda kiyaye rayuwar da za ta taimaki 'ya'yan da suka haifa wannan yasa muke son konkos. muna kawaici muna kawaici amma na faɗa yanzu shi yasa muke son konkos? saboda ya so 'ya'yan talakawa ya taimaki ilimin 'ya'yan talakawa waɗanda ka koma ka duba ka ga yayayi a lokacin da yake gwamna kuma sauran gwamnoni ma wanda suke mulki yanzu su yi irin abin da yake ya taimaki ili ya taimaki ƴaƴan talakawa ya'yan talakawa ya ɗago su ya mai da su mutane ya mai da su mutane 'ya'yan da ba kowa ba wanda ba su isa su iya samun irin wannan ilimin ba ina Kano ban san sau nawa na zubar da hawaye ba idan na ga ɗalibai za su koma makaranta an zo za a lokacin hutu an zo ɗalibai wanda suke karatu a cikin Najeriya za su koma garuruwan da suke karatu za ka ga wuraren kamar tashoshi ne yawan ɗalibai kowa da garin da zai tafi jami'ar da aka tura shi ya je yi karatu ‘ya'yan talakawa kuma ba wai ‘ya'yan talakawa kawai ba mutane gwamnoni da yawa sun yi suna wannan tsare-tsare na sponsorship na education da sauransu amma mutum nawa ne suke tsayawa su ga sai masu hazaƙa wanda suka cancanta kuma sai ‘ya'yan talakawa da alhaji muhammad ɗin shi ya labari ya manta ya faɗa min ya manta ya ce yadda aka yi wasu 'ya'yansu suka shiga list na scholarship ɗin kwankwaso ya ce wallahi tallahi da ya gani da ya gani da ko ana gobe za su tafi za su je su hau jirgi su tafi zai soke suna saboda zai ce kai za ka iya ɗaukan nauyin ɗanka ba dan ɗanka na yi wannan program ɗin ba eh za ka iya ɗaukan nauyin ɗanka da ya faɗa min ya ce permanent secretary ɗin ya gaya mashi haka na education ɗin saboda uwa gwamnoni su kwaikwayi wannan su kwaikwayi wannan su taimaki 'ya'yan talakawa kuma yanzu ko makaho ko makaho ya san in da shekara ashirin ana wa kanawa dariya ba su iya turanci ba ba 'yan boko ba ne ko makaho ya san wannan ya zama tarihi ko mahaukaci ya san ya zama tarihi saboda haka don Allah masu arziki